da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To tare da sallama da fatan kun lafiya a wannan maraice na talata 19 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro kai tsaye akan mitoci 25 22 da kuma mita 16 da kuma intanet za ku iya kama mu a dandalin voa.com da kuma voahausa.com usman kabara ne tare da jamila kabiru fage wacce za ta taya ni gabatarwa To kamar kowace talata yau 26 ga watan Mayu shirin namu na ilimi ne kai tsaye kuma za mu yi magana a kan shi inda za mu dora daga makon jiya. A shirin yau da gobe za a ci gaba da tattaunawa a kan ilimi a kan kuma nau'o'i daban-daban na cin hanci da rashawa ko kuma illolinsu ga ƙasa da kuma jama'a baki ɗaya. Kafin nan za mu fara ne da filin matasa masu basira in mun nutsa a cikin shirin. A ci gaba da tattaunawar Madina Dauda da wani matashi Musa Haruna matashin da yake koya wa kansa sana'a kuma fasaha ce ta kere-kere har ma ya koya wa wasu sai kuma zauren matasa a ci gaba muhawarar da muka yi da ni da yusuf aliyu harande da abdulmumina abubakar har da maloya amina hassan gamawa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da illolinsu da mutane da dama wanda suka cancanta maimakon a ba su mukami tun daga ƙasa mataki kamar na karamar hukuma har sama misali matakin minista To haka yake sai mu ce shin akwai al'ummar da ke gwada tarbiyyarsu da kuma koya wa kansu yadda suka koya a rayuwa ta yau da kullum da suke gwadawa a junansu? Wata baturiya daga ciki an dasa bishiyoyi yan ledan nan da ake sa wato yar ɗan itaciya sun ra'ayi da shi da ta rote da shan bishiyar a wajen ta kalli ko ina a wajen ta rasa inda ake zuba shara ina kallon Idan shirin ya yi nisa kuma za ku ji filin dafe-dafe tare da Halima Abdullahi da Dakta takwarta Halima game da amfanin abinci a cikin jikin ɗan Adam. To muna kuma tafe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan waɗanne hanyoyi ne gwamnati mai zuwa za ta bi domin ta tabbatar cewa ta magance matsalar cin hanci da rashawa musamman ta ɓangaren bashin da ake bin Najeriya. Ku biyo mu duka ku ji a cikin wannan shiri na yau da gobe. bari mu fara da ci gaban maganar matashin nan Musa Haruna da ya koya wa kansa fasahar kere-kere a hirarsa da wakiliyar muryar Amurka, wakiliyarmu a Madina Dauda. Yanzu wani aiki ke hannunka? Eh to yanzu akwai aikin da ke hannu na mixer da injin block. Injin block na mota kenan? A'a, injin block na wanda ke block na fitar da block da yake gini. Oh, eh, injin din da ake yin block. Eh, da kuma wani mixer da yake na abincin kaji na gidan gona ne. wannan an baka oda ne eh an bani oda ne wani na yi shi wanda shi ne ke kokarin yi kenan ya tsawon lokacin da kake dauka wajen yin wa'annan ayyuka da ka faɗa yanzu mu ɗauki injin block din yawwa injin block na sa kaina inda da abunan a kwana uku na kan gama shi to amma problem nake faruwa shine anan akwai kayayyakin da nake bukata wanda na same su ba zai ɗauki wani lokacin ba ma maganin injin block ya ɗauka na ba wuce kwana uku nake yin sa nake gama shi to amma saboda kin san da yake akwai kayakin da nake bukata wanda nake so dama nake kai kuka na wajen gwamnati tallafa min wanda na tashi ba zai ma wa lokacin ba saboda zan iya sa man guda goma ko ashirin haka a zan iya saka su a lokaci ɗaya to ba za su dauki lokaci ba dukkan kwata-kwata ba za su dauki kaman irin sati ɗaya ba zan gama kaman guda goma a cikin sati ɗaya eh zan iya kaman guda goma saboda kin san ina bukatan kaman irin su bending machine su drilling machine su mashin duk kin ga na saya kawata da malakin to ban da shi ban da kuma da karfi ina sayan gas ne nake amfani da shi wutan nefa ba kula ke samu ba ba ma ki insha Allah muka samu canjin gwamnati nan ta taimaka mana ba ma ki mu samu abunan mu samu canjin wutan nefa a rinka samu takar lokaci dama tambayar da zan maka kenan in ce na lura dukan waɗannan mashina da kai kana haɗa su ne da wuta eh. to me kake amfani da shi in ba nefa din ina amfani da janareto ina da generator da yake bani wuta amma kin san saboda kin san gas ne kullum zan yi ake sai gas na 2000 daga safiya zuwa ma sai na gas na 2000 gas diesel kenan eh, diesel ba eh na sayan kula na 2000 daga safiya zuwa yamma lokaci nawa yake daukan ka ka gama kera trasher wanda ake kaiwa gidan gona din okay wannan yakan dauke ni sati ɗaya ne sati ɗaya ke dauka nan kurosha in ke gamawa bodin mota fa a bodin mota ya ta irin gidan mota in kamar tirela ne Makan yi sati bi kafin mu gama saboda kafin ki hada shi ki zo ki hada tunnel yakan dauki lokaci mutane nawa ke taimakon ka tunda na ga aikin da yawa yawa ina da yara wajen mutum goma da suke karkashin nan zaka da suke muke aiki da su tare kana biyan su ne albashi eh to in na aikin haka na kan zo in kan samu mun ka tashi kan kan kan samu kowa dan abun gwar dan ya gamar ya je ya ci abinci amma ba wai ka da kuɗi ne a wata ana biyan wani kaza wani kaza ba a kin san ai suna koyan aiki ne ba za ki zo ki nuna musu kuɗi ba in kika nuna musu kuɗi kuma sa ba zai zo kan koyan aikin ba kan kuɗin zai dogara hisa nake ta ba na nuna musu kuɗin to su da suke koyan aikin iyayen suna biyan ka ne a'a cikin su iyayen ba sa biya na kawai sun zo dai kawai saboda ma zama anguwa ɗaya suke neman da Allah taimaka musu nake ɗauke su shi ɗauke su muke ta aiki da su haka to kamar yaro kamar wannan shekara nawa zai yi kafin ya iya sosai har ka ce mishi yau ka 'yan tashi to ya danganta da irin basiran yaro kin san wani lokacin yanzu kin ga kamar ni da duk wani abin da kika nuna min shi in na ganshi a duniya zan iya miki shi to wani kuma kika nuna mar shi sai kin kamar shi kusa ma kuri-kuri a gani kafin yayi amma ni duk abin da kika nuna min kayan construction ina yin sa wani yaron in kin dauke shi akalla sai ya kai shekara goma kafin ya fahimci wani abu wani kuma kika dauke shi a cikin shekara biyar haka ki ga baki ɗaya ma ya rike komai a kansa kamar daga shekara nawa zuwa nawa yawa akwai wanda muke da shi dan shekara ashirin da biyar akwai wanda ma a cikin yaran ya kai wajen shekara 30 akwai dan shekara wanda suka kai shekara goma sha biyar duk ga sun nema su kuma duk suna koyo suna kuma iyawa sosai duk suna nan suna ta koyo ba dukan suke boko ba eh ba dukan suke boko ba gaskiya akwai ba kuma ba waɗanda suka riga suka yi bokon a ciki eh akwai wanda suka yi boko a ciki amma boko nasu kawai daga primary school ne kawai ya tsaya ba su abin ba su je can sun yi dogon boko sosai ba To yanzu kuma sai mu je ga amsoshin tambayar mu ta jiya a kan shin wata hanya gwamnati mai zuwa ko kuma mai jiran gado za ta bi in ta karɓi mulki domin tabbatar da ta biya bashin da ake bin Najeriya ko kuma su magance cin hancin da rashawa gaba ɗaya. To Usman mun samu ne daga email ya ce hanya ɗaya ce kawai VOA Hausa idan har wannan sabuwar gwamnati mai jiran gado tana son magance cin hanci da rashawa to sai ta yi ba sani ba sabo sako daga sanin shaga kofar ƙaura katsina. To shi kuwa mun taƙa liman tureta ya ce dole a rage kuɗaɗen tafiyar da gwamnati ta hanyar tsuke bakin aljihu da kuma samar da wasu hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga tare da tsaurara hukunci akan duk wanda ya yi cin hanci ko rashawa. sai kuma abdulrahman aliyu ya ce a tatsi kudaden a hannun waɗanda suka sace su domin babu inda za su nuna an yi aiki da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya. Shiko Anas Salis ya ce abu na farko da ya kamata a fara yi shine a matse waɗanda suka saci kuɗin Najeriya su dawo da shi daga nan sai a san inda za a ɗora. Sai kuma Yusuf Mega mai gombawa ya ce ni dai a ganina hanya mafi sauki da sabuwar gwamnatin Baba Buhari za ta bi domin biyan bashin da ake bin binta shine a koma noma a bawa noma fifiko a kan komai. Maganar hana cin hanci ma dai hanya ɗaya gwamnatin gwamnatin Baba Buharin kawai za ta bi kamar haka, yin doka duk wanda aka kama ya yi cin hanci a yi masa ɗaurin shekara goma sha biyar a gidan kaso. Sako daga Ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran a Nijar cewa ya yi. Salam VOA Hausa hakika hanyar da za a bi wajen biyan bashin da ake bin Najeriya ita ce ya kamata a yi bincike a kan duk waɗanda suka sace kuɗin gwamnati a baya. Idan suka fidda kuɗin da suka sace in ya so sai a biya bashin da su. Sai kuma sako na gaba daga Muhammad Muhammad Muhammad. ya ce subhanallah duk bashin da aka ciyo da kuma arzikin ƙasata yadda najeriya na wahala shawarata duk wanda ya saci kuɗin ƙasa a kame shi ya dawo da shi don biyan bashi da gina ƙasata da al'ummar ƙasata. Zaharaddin Nuhu Jafar ya ce, To na farko dai wannan bashin da ake bi na ƙarya ne wanda gwamnati take so ta kashe gwamnati mai zuwa da shi. Sannan idan ma da gaske ne to ai kudaden Najeriya an san hannun waɗanda suke waɗanda suka saci kudaden na Najeriya. Dole ne gwamnati mai zuwa ta tattara waɗannan mutane duk ta kwace abin da suka sata tunda ba nasu ba ne sai a biya bashin da shi ko. Sai kuma sako na ƙarshe daga Ka'abu Abubakar Zagi ya ce da farko a fara kama waɗanda suka riƙi mukamai a gwamnati gwamnatin da za ta gabata domin a tatse duk abin da suka sata daga dukiyar Najeriya. Sannan kuma ya zama dole a rage kudaden da za a tafiyar da gwamnati mai shigowa da kuma rage irin kudaden da ake kashewa 'yan majalisun tarayya. To mun gode da waɗannan saƙonni na email da kuma Facebook wanda muka same su a cikin shirin yau da gobe. Yau ma zauren matasa na ci gaba da muhawara ne akan cin hanci da rashawa da nau'o'in su da kuma irin illolinsu, kamar dai makon jiya masu tattaunawar su ne Abdulmumin Abubakar bakonmu ne daga Hukumar Kula da Harkokin Inganta Gaskiya a bangaren ma'adinai ta Najeriya da ma Yusuf Aliyu harandi abokin aikinmu har da lauya amina Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard. Malam Yusuf na ga kamar kana da wani abun faɗa. A ba dai wai wani abu bane kamar dai a maganganun da shi Malam Aminu Gama waye da shi Malam Abdulmumin Abakar duk suna bisa turba. na kan so in dan duba wani abu wanda mutane ma ba su cika bashi wani mahimmanci ba wato zamba cikin aminci hmm. wanda shi ma wani abu ne mai matukar mahimmanci da in har al'umma za su dinga duba wannan abu su bashi kyakkyawar fahimta to insha Allah za a iya magance duk waɗannan matsaloli na cin hanci da rashawa tunda za ga cewar ka aminta da mutum ka ba shi abu amma kuma daga baya shi a can gefe ɗaya zai koma ya ci amana ya yi wa'insu abubuwa wanda ba su dace ba wanda kamar dai duk inda maganganun da muka yi tun daga cikin gida ake farowa a zo har ya fito waje har ya zo ya kai ga, sama. Kwarai mm, da gaske. tabbas tabbas mace cikin aminci abu ne da yake da ko da aikin gwamnati da muke magana ma ai kamar zamba cikin amincin ne eh, misali a bawa ka dukiyar jama'a a ce to kai wani kai ne a kawo kai ne mai biyan eh, fansho na waɗanda suka yi eh, ritaya za a zo za ka ba su wannan kuɗaɗen an sa kuɗin a hannunka idan kai kashe wannan kuɗin ba sata ba ne amma zamba ne cikin aminci wanda illarsa har ma ya fusata eh, da <laughs> sai an yadda da kai ne aka baka wannan dukiya ko aka baka wannan mukami amma sai kai amfani da shi a wajen wajen wata manufa da ba bata dace ba abu abu da ke dai muhimmanci kuma da nake so fahimta shine wani laifi da ake yi musamman a tsarin aikin gwamnati shine idan aka ba wa mutum mukami aka nemi misali za a yi wani aiki za a gina kwanta ne za a gina gidaje ne ko makarantu ne maimakon a samo waɗanda suka dace 'yan kwangila a basu sai ka ga mutum sai ya je gefe sai ya kafa nasa kamfanin ko kuma ya nemi kannansa ko kuma ya nemi kannan matansa ko ya nemi abokanansa waɗanda ba su dace ba waɗanda kuma ba za su iya yin aikin ba sai a ɗauki kwangilar a basu Ah, sai su ɗauki kuɗin su kuma ko su sai da kwangilan ko kuma su ɗauki kuɗin ah, ah, su kashe wannan wannan ba karamin illa yake kawowa ba shi yasa sai ga maimakon a aiki mai aminci mai kyau sai ga cewa saboda irin wannan tsarin alfarma za ta ai wani akwai alfarma na ce mala aminu ka jana cewa alfarma alfarman nan <laughs> ko alheri ba na ce mala <laughs> aminu hatta ma wai da kake maganan cewa su nemi yan uwan matansu ko kannansu ko da ma suna da iya aikin da ake nema din in ba su suka cancanta ba bai kamata ya zama da ma sun samu ayyukan ba ka fahimci hausa na yadda yake al'amuran akwai wanda zaka ga eh saboda eh, director ne finance ko hmm. kuma director admin ne a ma'aikata ya dade yana yana aiki ya sa kanin shi ko matan shi ko wani nashi ya dade yana wannan aikin ya samu kwarewa hmm. saboda wannan abin da yake ko da hakan ne ya amma akwai wanda suka fi shi dacewa hmm. shi kanshi ba wa wannan dan uwan nashi ko kuma kanin matan ko kanin mijin ko dai ma waye shi kanshi ai zamba bane cikin abinci da kuma cin hanci da rashawa. To shi ne matsalolin. Kamar kasashe kamar nan ko da ma ya fi kowa dadewa ko abin da eh. suke cewa conflict of interest. Masha Allah. Zai eh. to cewa in ka tashi daukan ma'aikaci yanzu akwai wanda na san da dama aka ce eh, in suka hau mulki ko suka samu mukami sai su zama family and friends ma'ana wai abokanai da yan uwa wannan abokanan su da yan uwansu ba wanda suke ba aiki gwamnati in an mm. tashi daukan aiki ne amma ba su dauki dan uwansu ba to duk wanda aka dauka sai dai wanda dan uwan ne ya kawo ko kuma wani wani nasu na kusa da shi ne kawo wanda haka na ɗin ke sa mutane da dama wanda suka cancanta maimakon a ba su mukami tun daga ƙasa mataki kamar na karamar hukuma har sama misali matakin minista sai ga maimakon a ce a nemo najeriya tana da mutane kusan sama da miliyan ɗari da wani abu amma sai ga maimakon ɗauki waɗanda suka cancanta suka kware a ba su mukamai eh, da za su iya taimakawa wajen gyara abubuwa sai ga cewa in baka da ubangida in ba an san ka ko kuma kayi siyasa ba ba za a baka wannan wannan mukamin ba ina ganin shi kansa wannan abin cewa ba da mukami da daukan aiki a wai da sunan alfarma mm. ina ga yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo tattabarbarewan al'amura a Najeriya wanda in har muna son ci gaba mata yi mu duba cancanta kuma mu duba dacewa mutane kowa zai san cewa matakin ilimi na da gaskiya na zai iya sa in samu aiki amma in har za ka yi karatu ku yi karatu tare da mutum tun daga aji daya har aji shida har jami'a har ko ina ka san ka fi shi kokari ka fi shi dacewa amma kuna gama komawa saboda shi yana da wani a gwamnati zai samu aiki sai ba za ka samu aiki ba ina ganin hakan nan da ake yi yana shi kansa taimakawa cin hanci da rashawa yawa wani fuska ta karin bayani eh, ko matashiya da zan yi wa maganar naka shine yawa akwai al'amuran da bacin tabarbarewar al'amura na bangaren rashin daukan mutane ko kuma wanda suka fi dacewa zaka ga yana nesanta mutane hmm. yakan kawo yawa eh, abin fuska biyu gare shi ta fuska daya shi wanda yake ganin ya samu al'amura al'amarin saboda an yi masa alfarma ba zai ji wannan nauyin cewa wai ai yanzu wannan aikin bari na ɗauke shi da daraja da muhimmanci saboda ya san cewa ba wani zufansa a ciki duk mm. lokacin da ya ga dama ya tashi wannan da ya masa hanya ya samu anan shi zai kuma kira shi kuma ya kira wani a haɗa mai wata connection yadda suke cewa ya wuce wurin kenan shi kuma wancan wanda suka nema tare da shi kamar yadda ka faɗi sun tashi sun yi firamare sakandare jami'a ya san cewa ya fi shi kokari zai sa mai wannan eh, wannan irin ji a ransa cewa wato wannan kamar ya zama makiyinsa kenan to shi yake ƙara yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke kara taɓarɓara mana harkar mu a can gida Najeriya yana bata mana zamantakewan mu mutanen wannan bangaren suna ganin wayannan bangaren saboda suna mulki sun sa mutanen a wuri ba su suka fi cancanta ba a wannan mm. lokacin su kuma in suna ganin ai namu ne akai to mun samu sai su yadda suka ga dama kowa dai yana yi yadda yake so wani abu kuma da zan kara akan bayanin da kai wanda na yarda da shi shine in ka duba misali mu a arewa haka babban matsalar mu shine dan talaka duk kokarinsa a sau da dama sai kaga baya samun tallafin da ya kamata ce ya samu haka yake idan cewa aka yi ga ga dama ta fito misali da kowace jiha za ta tura sunayen mutane biyar da ke da kokari domin a ba su wani tallafi ko kuma su tafi waje su karatu sai ga cewa a lokacin daga takardar ta zo a ofishin da aka turo ta ma wanda ya karanta takardar yana kokarin taya, zan yi sa dana ko in sa na maimakon a bude a bada bayani bayani a tura mutanen da suka fi kowa cancanta wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa a sau da dama idan aka yi abu a mataki na najeriya sai ka ga mu yawanci babu sunayen mutanen arewa saboda za a ce a'a sun fi son abin da za su iya yin alfarma a kai sa sunan nasu ko kuma su saka sunayen na kusa da su to ashe idan har muna son gyara muna son ci gaba tabbas yaran talakawa yaran waɗanda ba su da galihu wanda suka cancanta su ya kamata a tallafawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin tsaro musamman a arewa maso gabas shine yanayin kama karya na shugabanci da aka yi a baya wanda ya sa da yawa dubunnan matasa ba su da aikin yi kuma suna ganin yan wansu a waɗansu gurare da kuma waɗansu eh, yan bangar siyasa su suna da kuɗi su ba su da shi wanda hakan nan kamar da ka faɗa yana haifar da banda ma hasada yana haifar da fushi a zuciyar jama'a eh, yadda idan wani ya zo da wata aƙida ko ya zo da wata manufa cikin kankanin lokaci zai ga cewa wa'annan matasa ta samu tasiri da eh. su an yi amfani da su wajen kawo rudani ko tashin hankali haka yake kam sai kaga irin ah, da an zo da sabon al'amari sai nan da nan ya tasiri cikin al'umma saboda dama ga gungun matasa da akula suke yi amfani da wannan mm. kalman kowa ya riga ya cika ya ba a karanta To daga nan kuma sai muka tsallaka ga Jafar Jafar jami'in hulɗa da kafofin yada labarai kuma mai ba da shawara ga gwamnan jihar Kano wato Rabi'u Musa Kwankwaso inda Jafar ɗin ya ci gaba da feɗe mana nau'o'i daban-daban na cin hanci da rashawa a gwamnatance da cikin al'umma. kamar yadda na faɗa a can baya kowa ya kayan sa yake yi amma dai hakika kam idan ka duba ka kalli abin da idan fahimta za ka ga cewa duk wata ɗabi'a da kaga ɗan adam yana yin ta inda shugabanci na gari ɗan adam za ka ga ya ɗora kansa a gwadaban da ya dace za ki gani idan har da hukuma ai hukuma ce take sawa ko da can da aka yi yaƙi da rashin ɗa'a lokacin gwamnatin Buhari ta farko ta shiga kiyakiya za ga da kwandon shara kuma ana zuba a cikin ana bin ka'ida saboda gwamnati ta ce a yi Gashin shin ba ga hukuncin da za a mata dole za ki ga ɗan adam yana canja ɗabi'arsa ko su da suka ci gaban ai ba sakaka aka bar su ba na akan wannan ɗabi'a ba sai an zo ma an ce mana su je shara a cikin kwandonta ba da kanka za ka zo ka ɗauki sharan nan ka je ka je inda ya kamata duk da ba wanda yake kallon ka wato akwai wani lokaci da na taɓa lura wani taro ne muka yi muka yi bakin tura wata baturiya daga ciki an dasa bishiyoyi yan ledan nan da ake sa wato yar itaciya in za a yi dashe da ta zo ta yi dashen bishiyar a wajen ta kalli ko ina a wajen ta rasa inda ake zuba shara wata nan sharan an ba da kuɗin a siye shi wani ya je makale aljihunsa yake je ya siya ina kallon ta sai ta ɗauki wannan leda ta cusa a cikin jakarta sai da ta je otal room ɗinta inda take zaune ta san dai a nan ta tuna akwai mazubin shara a cikin otal ɗin sannan ta ɗauki wannan leda ta je ta jefa a cikin wannan wajen ba kowa ne yake kallon ta ba kin ga ɗabi'a ce da aka ɗora mata ta gina a kanta sai saka ta zama ba sai shugaba ya ce maka zo kai ba kai irin ya zama maka ɗabi'a kamar abinci ne ba sai an ce ka zo ci abinci ba dole za ka zo ka ci saboda ɗabi'a ce kuma za ka ji ma yunwar a cikinka haka ita ma bin doka da oda idan dai har ka san ya kamata a ce ka yi za ka gani ka yi sai kuma wanda dai ya daman fandarare ne bayan da za ka yi dole sai ka ga wanda shi kuma ya fandare hanya amma tabbas kam a gwamnati ya kamata ta yi nata ta tabbatar ta fito da wato hukunce-hukunce da wato wasu tsare-tsare na yadda in ka karya doka ga laifin shi in ka zo ka ba ba da cin hanci ga hukuncinsa aka gani an yi wa mutane hukunci an yi wa wani babba da ake tunanin ba za a iya taɓa shi ba an masa hukunci to ka kai da kake kasa? an kasan kai ma idan kai za a taɓa ka duk waɗannan abubuwan hanyoyi ne da za su saka al'umma su rika bin doka sai ki gani ma'aikata kasuwar ma'aikata akwai cleaners wata sun ba ashirin amma sai ka kai ci ganin yana ka ci ganin shara saboda babu ɗabi'ar na saka mutum ya zo ya biya haƙin da ya rubuta ya ce zai yi da ta zarar ka fara aikin shi ke sai ka zo kai bacci ko kuma ka zo lokacin tashi bai yi ba ka tashi a baka kuɗi ka zuba a mai in kai direba ne ka rage haka za ka yi ta gani in masinja ne a bashi je so abu ka za ya rage in accountant ne shi ma ya nashi in administrator ne shi ma ya nashi haka muke kara zube sai mun canja wannan ɗabi'a tamu ta kanmu idan ba mu canja ta ba gwamnati ma za ta yi wahalar wato canja mu mu ma sai mun saka muna son mu canja in ka ce a lokaci ɗaya kake so kama duk wanda yake corruption Ba ka da kurkukun ma da aka saka 'yan Najeriya tabbas. To sai a hankali mu ma sai mun haƙura mun ce oke mu wato bari mu daina. mota gwamnati da nake ɗauka ina fita bayan lokacin tashin aiki bari na haƙura na daina fita da ita. Idan an bani kuɗin yin waya ofis an ce gashi an ware min idan da canji ban kashe gaba ɗaya ba in dawo da shi na ce gashi ban kashe kuɗin da aka bani na yin dalho ba gashi ga canji idan an bani na mai ne in ban kashe shi ba shi ma na zo na rubuta na ce ban kashe ba a mayar idan gwamnati ta bada sabis na intanet ta ce gashi kai aiki shi bai kamata ka zo kana shiga yawo a domin biyan bukatar kanka ba bai kamata a ce ka zo ka yi photocopy a photocopyan ofis ba domin cewa idan kana aiki ofis ba dan shi aka aje wannan inji ba domin aikin ofis aka aje duk waɗannan ƙananan abubuwa da muke ganin kamar halaliya sai mun duba da idan nazari da idan basira mun duba mu gani wannan abu fa ba ka'ida muke yi ba komai mu ajiye shi a muhallinsa sai mu je mu ta sha'awa tura sun yi kaza sun yi kaza bayan mu kanmu mu ma za mu iya yi idan muka gyara kanmu ana kallon ka ba a kallon ka yi gaskiya ka kudura cewa kana son ƙasar ka ta gyaru mata gida ta yi gaskiya tsakaninta da Allah komai ta yi shi ma miji ya haƙƙinsa ya ga abin da ya dace a ce yayi na gaskiya yayi haka a zamantakewa ta al'umma masu siye siye a kasuwanni su ma su gaskiya idan abu idan abu mara kyau ne kada ka siyar kada ka kai karya ka ce abu abu ai shi ne wannan ne can ne kaza kaza a shi kuma riba irin waɗannan abubuwan dole sai mun canza halayya mu tabbas mu ma mun ce gwamnati iya inda take ta domin mu ce da kasan nan gaba. A karanta a rubuta babban arziki a karanta a mun gode Malam Jafar Jafar yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe tare da Dr. Halima. idan muka koma kan yanayin kiyaye cin abinci a lokutan da suka kamata kin ga kamar kusan mu nan a ƙasashen mu haka al'adar cin abincin mu ita ce a ce mu yi karin kumallo mu ci abincin rana mu ci abincin dare sai dai wasu lokutan in Allah ya jeho mana eh, wani abu da za mu ci a wannan tsokin wanda ba mu ɗauke shi dai da muhimmanci ba amma ukun nan su muka fi bawa muhimmanci to wasu lokuta musamman ta ɓangaren karin kumallo haka sai ki ji mutum yana nuna irin kamar ko shi ɗan gayu ne ko dai wani abu musamman masu kula da lafiya haka likitoci suna ba da shawarar a dinga cin karin kumallo a kan kari amma sai ki ji wani yana ai shi baya iya karyawa sai karfe biyu na azahar ko karfe sha biyun rana da dai sauransu to irin saba lokutan cin abinci da ya kamata a ci a lokaci yana da wata illa ne ga 'yan adam wato shi dan adam yana bukatar abinci to kuma jikashi wanda yake a ci abinci da ake ce mutum kuma yana da iyakaci ka ga ba komai za ka samu kuma in ka ci abincin ba hiya zai nan take cikin hanyar ka ba za dan aje shi na in awoyi zuwa awa biyu awa uku awa hudu ana matsa shi a hankali ana hulza shi ana amfani da shi to shi yasa zaki ga al'adance zaki ga kusan mutum ya ci sai ba wajen awa uku awa hudu zai fara jin yunwa sadda tumburkuma ta zama kamar a ce ba komai cikin ta gane ku to abin da yasa ake son a ci abinci a kai ka a tsallaken kalaci na safen da kuke kace kumallo eh. saboda an ga cewa wanda duk ya tsallake kalaci to in ya tashi cin na rana din yakan irin na cin mai azumi ne kin gane kin san cin mai azumi da kai ka zo buɗe baki sai ka ga gaba ɗaya ka ci komi eh, wannan haka kin kamar wanda ake son su rage nauyi ko suna da ciwon suga to su ba a son su yi wannan dokar ta a ce kada su ci abinci sai da rana na a kokari a ci wani abu dan wanda ka ci na kumallo din yana baka yana baka kuzarin yadda zaka ji ta da al'amuran kai da kuma in ka zo cin abincin rana ba za ka zaki ba yana da muhimmanci kaɗan ko ya ka ci shi ne kun ka tsallake ya ka ci shi yana da amfani amma duk sadda za a ci abinci muna sa a ci balance diet a ci balance ya zama na ya kunshi komi a in ka daga za komi ko ya ake abinci kamar yanzu a raina tuwo tuwo da miya ko balance diet ne matsawar dai ba tuwon aka ci tsuntsa ba sai aka samu isassan miya mai wadata kuma ta ji komi ni ne cewa to in dai an yi romo a ɓoye romo ba nan uga ba ne romo na kowa ne an tashi sa miya kuka romo ko ɗan man shanu ƙarƙashin gado na kowa ne dan zai darata abinci na'am sannan kuma kin ga duk abin da zai martaba abincin ka kamar gari ne zafi ba nama in ka sai waken ka ko mun kankanta shi ko a wararka ka sa a cikin dambu ko fata ko wani abu zai darata abinci to kin ga munan sai a ɗauka wai in ka wake ka shinkafa da doya wai ka darata abinci dukkan su carbohydrate shinkafa da taliya carbohydrate amma wanda ya ci shinkafa da wake shinkafa da awara shinkafa da dodo din nan plantain mm. shine martaba abinci ko to shine muke son jama'a su gane mu koya yake aka martaba din ko wanda ake cewa garau garau din ne an dai an je wake to an darata abinci wayo Allah tuwo To da fatan Jamila kin ji romo dai na kowa ne. Na kowa ne ba na mai gida ba kawai. <laughs> To mecece tambayar mu ta yau? To Usman a rahotanni sun shaida cewa shugaban kasa mai jiran gado ya yi watsi da jerin sunayen ministocin da ake so ya nada da ya samu daga gwamnonin jam'iyyar apc muna son mu ji ra'ayoyi masu saurare shin ya kamata a ce gwamnoni ne za su ba da sunayen ministocin najeriya ga gwamnatin tarayya ko kuwa To muna godiya Jamila da fatan kuma masu sauraro kun ji daɗin wannan shiri kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da war haka yin Allah mai kowa mai kuma ya sake kai mu za mu sake dawowa yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da kuma wanda ya ba da umarni ya haɗa mana kuma sauti wato tafera girma tafera sai injiniyar mu ta yau Nashwan Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.